Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kaka rubuta komai akan takardar nan. Me yasa zaka shiga ka dinga shiga haƙƙin abokin aikinka ne? An ɗauke ka aiki ne saboda aiki ya yi mishi yawa. Don me zaka dinga yi mishi haka? Kullum sai ka zo latti. Abinda nake so da kai shine ka ɗauki takardar nan ka rubuta. Daga yau idan ka ƙara zuwa latti. ka kori kanka da kanka a aikin nan sai me idan kin kore ni idan kin kore ni daga aiki sai me biki burge ni ba sai kin dauki amsa kuwa kin zagaye gari kina ihu kina na kori mijina daga aiki sannan hankali na zai kwanta a ya ne maki ki daura min sani da tsanani ka gama ni ba zan ce ka yi mun haushi ba saboda haushi tana ɗaya daga cikin siffa ta makaskancin dabba daga cikin dabbobi kuma bai kamata a ji ta tsakanin mata da miji ba me yasa za ka yi min iyo a ofis me yasa za ka mayar min da ofis kamar gidan kallon kwallon ƙafa? me yasa za ka mayar min da ofis kamar dandalin 'yan siyasa first and last kada ka ƙara daga yau sai yau kuma ka ɗauki wannan takardar ka rubuta to sai mi daɗinta da hanya Allah tana da yawa eh haka ne hanya Allah ne yasa ka rasa wancan aikin sannan ya baka wannan aikin kuma gashi wannan aikin ma kana neman ka rasa shi an sa hannun ni fa bari ga miki wani abu daya daga yau sai yau ki ma gani ba na buƙatar wata alfarma daga gare ki idan na ƙara zuwa ofis ɗin nan takwas ta wuce da minti daya kada ki daga min kafa to ai haka dama nake so kuma haka ake so ai Allah ya taimake ka haka dama ake so a ga namiji ya cika alkawari kai alhamdulillahi na gode fa yarinyar nan Allah ya albarkaci rayuwarki ko in ba dan ke ba yanzu ban sanya ina zan saka rayuwata ba na gode na gode hajiya daina faɗin haka wallahi komai ai na Allah ne kuma komai a hannun shi yake kuma shi kadai zai iya yi mana komai na ga wannan sai a kai dinki har da kuɗi kuma <laughs> hana dinki ne Allah saka da amin amin gobe insha Allah Iliya zai zo ya kai zai zo ya kawo abinci da safin Allah so yadda to ai kan abincin ma da saura ba su kare ba haji ai ba na so yi kare ne to gwanda a dinga kawowa kafin ya kare saboda kai ya katse mana Allah sarki Allah ya ƙara arziki nace da Allah ki dinga haƙuri da halin mijin naki ai babu komai yanzu hajiya babu komai kaman ba shi ba muna zaune zaman lafiya yanzu komai yayi daidai to alhamdulillah na gode za mu tafi to ke kuma da nake ta za ban min ke ki taya na zama tunda balaraba ba ta ba amma daga miƙe wata ke ma kin miƙe <laughs> au ana ma maganan balaraba wai tana ina ne bata dawo har yanzu ba wallahi bata dawo ba Allah sarki har na yi kewarta <laughs> ya kamata mutum yadda ta dawo <laughs> so hajiya mun mu to shi kenan a gaishe da gida to ku gaida gida an gode Allah saka da alheri kana lafiya to Allah ya saka iya wannan iya shegen bukan nake baki eh to ki je ki gaya mai cewa daga ke hashi na fi karfin ku wallahi ni din da nake gani abin da sai ta Allah ta yi haka kawai zaki zaki tsaya kaina kina tafe ni <laughs> waye to ka kamala dariya ma ke kira Allah shirye ka na gaba don wannan kan ya faru an yi zan iya bacin nan ko wannan mata ban yi da ita ba dan na riga na kuna ba na tsoron hayaki Assalamu alaikum. Me kawo ka nan kuma sha biyu rana? Ki haƙuri ranki daɗi. An yi ƙa'ida da ni, amma na kauce ƙa'ida. Ba aiki ba ne kawo ni yanzu. Eh, da kika shiga da ne bane na zo isa da saƙo ne amshi ki karɓa mana sauri nake yi saboda zan koma ƙila zan yi tafiya yau daga ina kuma in jiwa amsoshin tambayoyinki na ciki to ga buɗe ka karanta in ji ba fa'ida mu in karanta abinda hannuna ya rubuta na san cewa kina da ilimi za ki iya karantawa da kanki abin da sa na kawo miki kenan sai ki karanta kuma baki da hurumin da zaki sana in karanta wannan wasikar domin ba a gargashin ofis ɗinki ta zo ba a gargashin iko na ta zo hmm. ba dai kace ba a gargashin ofis ɗina yake ba to za ka iya tafiya da abarka wannan takardar ya kamata ki karɓi ta ki duba ta saboda ruwan jakaraci in biki shata abin ni ba za ki shata a gauyi idan biki karanta ta anan ba za ki zo ki tarar da ita za kuma ki fahimci sakon da yake ciki ko ta hanyar ki ko kuma ta wata hanyar daban na baki lafiya dakata ajiye ta za ka iya fitowa aiki gobe amma idan har ba za ka makara ina ba da ni ba wallahi ba da ni ba ai garin da Allah ya sa ban bar shi ya tafi da ita ba kamar ni a ce in kai wa iyaye na takardar sakina ai da na ji kunya mutunci na ai ya gama zubewa idan su yanzu ina zan sa kaina da wannan takarda amma idan ya san wata ai bai san wata ba Wai ina za ka je ne? kaga ina haɗa maka kayan kari ga dukkan alamu ki karanta takardar da na aje miki ba ku domin da kin karanta takardar da na aje miki za ki gane cewa bana daga cikin mutane suke da hurumin da su cin abincin ki yanzu na ga hatta wanka ma kamar baka yi ba ko kamar yadda ake da guraren sai da abinci da yawa a cikin gari haka ake da guraren wanka alhamdulillahi yanzu mun ji mai bayani saboda haka yanzu za mu saurari bayani na gaba daga bakin nadia mai girma general manager allah ya kara lafiya mai girma manager da ma'aji da kuma sauran 'yan uwana a wannan ma'aikata assalamu alaikum sunana nadia ahmed ke rike da mukamin PRO a wannan kamfani. Shawarar da zan bayar guda ɗaya ce. Ina kira da wannan kamfani hmm. da ta ƙara ofisoshinsa. Kasancewar akwai wasu guraben da na ga ba su da ofis a wannan kamfanin, kamar shugaban laborari, haka kuma darakta duk ba mu da su. Na gode, General Manager. yanzu za mu saurari jawabi daga bakin shi babban ma'aji na wannan kamfani namu girma janar manaja manaja da sauran ma'aikata na wannan kamfani sunana ismail dawo matsayina na ma'ajin wannan kamfani zan shigar da korafina ne sai dai a yi mun afuwa wato korafina shine kusan yau shekara ta goma sha uku a wannan kamfani amma abin da yake ban mamaki kusan ma'aikatan wannan kamfani ba a ci da su gaba ta siffar albashinsu wannan shine korafina na farko ƙorafina na biyu shine kamfani baya nuna damuwarsa ga ma'aikata kamar yadda sauran makwabtanmu waɗansu kamfaninnika suke yi suna yin abubuwa a ƙarshen shekara su ɗaga ma'aikatansu su yi masu wani abu da ake cewa wato a ah, ɗaga su ko wato a yi masu kyautattuka domin a ƙara masu karsashi da ƙarfin gwiwa yanda za su riƙe aikinsu tsakani da Allah babu ha'inci. Wannan shi ne ƙorafina a ah, nagode girma jama'a. ya isa isa yanzu mai jawabi na gaba za mu saurari ita manajan wannan kamfani namu mai girma janarar manaja allah ya ja da kwana da duk wanda yake wannan wajen assalamu alaikum Wa a matsayina na manajan wannan kamfanin mai albarka ba ba wai zan rushe abinda ma'aji ya zo da shi ba amma nawa magana zai zo kamar kishiya ne da tasa gaskiya ne ya riga ni da shekara ɗaya shekarunmu kusan ɗaya ne a wannan kamfanin sai dai shi ya riga ni da shekara ɗaya gaskiya maganan da ya faɗa a shekara goma sha uku so biyu kawai manyan ma'aikata suka samu ƙarin albashi a yayin da leburori da masinjoji ba su samu hakan ba kuma mafi yawancinsu a gidajen haya suke kuma suna da mata da suka fi ɗaya ‘ya'ya wa'yansu suna da biyar goma wa'yansu daga ciki suna da ‘ya'yan da suka fi ma goma Bayan haka suna biyan makarantar 'ya'yansu suna ciyar da su ga sutura ga makarantu ga lafiyan 'ya'yansu duk a ƙarƙashin neran da ake biyan su dubu goma sha takwas. To abinda nake roƙo ga wannan kamfani mai albarka ta tausaya wa waɗannan bayan Allah ta taimaka ta ƙara musu albashi. saboda rikan iyalansu yana neman yi gagare su أعوذ بالله اسم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة na ji daɗin wannan zama da muka yi a yau kamar yadda kowa daga cikinku ya san mukan yi irin wannan zama bayan ƙarshen shekara mun ji shawarwari mun ji shawarwari kuma hakan ta sa mun fahimci cewar akwai watan yunkuri na kokari da ma'aikatan wannan kamfani suke domin suka kamfanin namu ya samu ci gaba akwai son kare mutuncin wannan kamfani da kuma dagewa gurin kyautata ayyuka ga ma'aikatan wannan kamfani kuma mun fuskanci cewa akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin manya da ƙanana wanda suke aiki a wannan kamfani sannan muna so mu tabbatar muku da cewa bijaya rasulullahi daidai gwargwaron iko za mu cimma wurin da muke tunanin za mu je shawarwari da aka bamu da muka saurara mun ji su ɗaya bayan ɗaya kuma za mu yi amfani da su daidai gwargwaron iko ina so in yi amfani da wannan dama in gode muku kuma in ba ku shawara kamar yadda kuka jajirce wannan shekarar da ta zo to shekarar da za mu shiga ta gaba mu jajirce mu yi kokari mu rabanya kokarin da muka yi a shekarun baya da suka shige kokenku da kuka yi mun ji kokenku kuma kamar yadda na faɗa cikin ikon Allah za mu duba magani. gani daga ƙarshe ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah ya sa mu gama lafiya ya danganta daga sunnar taro irin wannan mun bude da addu'a mu rufe da addu'a mai annabi salati karanci kudu wannan kafa ko ce da bismillah bismillah rahmanir Allah ka samu dace Allah ka kare mu Allah ka kare mutuncin mu Allah abin da muke nema Allah ka sami nasara a kai mu cika da sirrin fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamu alaikum. Na, my lovely sister. Sannan ki da zuwa. Yawa sani yaya. Ya hanya? Alhamdulillah. A bisa ka zama mana ganuwa ganuwa su ci Me yi wani lovely sister me wani ruwa? Na ji na ɗauko maka ruwa ko kallo na ba ka yi. Lovely sister, cousin ɗinka ce fa. Cousin. Sannan, kuna lafiya? Kaki katsi da mijina nake magana. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, lovely, lovely. Ah, uh, Tom Tom ne. Yaya, lafiya kuwa? A'a ah, ah, yaya, in saba irin haka da ba irin haka ba To zuwa kika ta A'a, ah, ni zan koma. kamar ya ina zaki dama na zo ne in ga lafiyarka dama ba anan zan sauka ba kinga na canza plan ki zauna an jima zan dauke ki da kai kaina kai ki can kuma idan na kai ki tare kuma za mu saki dawo eh mu je mu samu anturam nan ba ta hakuri hakuri laifi yake mata ko ki mata wani laifi ne wani mata laifi ba kamar za mu je ba ta haƙuri sai dai kira so ki jiki ya ba ne ba lokaci za ki zo ki tashi ni yanzu ka yi daidai ne hakan da kai me ne ya yi daidai da adalcin da ka bar matanka a ɗaki ka zo ka dawo kan kujera ka kwanta me ke nufi ne da hakan haƙƙi da nake nema a matsayina na matarka saboda Allah bai ce ka raba shimfiɗa da ni ba oh tsallake kenan shine kika zo ta wannan sigar ko tsallaken me a ah, karanta wannan takardar ba hmm. ni dai ba wannan magana ya kawo ni ba ni dai ka tashi mu shiga ciki ai amsar magana ke na cikin wannan takardar da kin karanta ma ba za ki damu kanki ba haka malam yanzu malam kana so ka zubar min da mutunci ne a anguwa a ce mijina kullum sai ya fita waje ya je ya siyo lemu da biredi sauran mutane da suke cin biredi da lemu fi na suka yi su ba mutane bane kamar ni ni ne to yanzu ba za ka shiga min gida da wannan lemun ka ce za ka sha shi ba a ah, haba hajiya da kuɗi na fara siyo su kuɗin wani ko da kuɗin ka ne ba za ka shigo min cikin gida ka sha su ba to shikenan kin ga duk wani abu da ke fa na san dalilin saki ya kamata ki gane cewa shure-shure baya hana mutuwa kin ji ko ba za ka shiga cikin gidan nan da shi ba fa wallahi ni hakkin tsima yanzu kawai abin da nake ji bari shigo cikin gidan in ga me zai faru inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan takaddar ta zama min masifa a rayuwata gida ya daina mun daɗi a ofis ina neman na kasa gudanar da aikina idan har ƙoƙarin da nake yi ne na gyaran halayyar mijina ya jawo mun saki da ko na yi babban asara ya zo ya ajiye mun takarda ya daina cin abinci na. sannan ya daina shiga ɗakina to idan ba saki yayi ba to me ya kawo wannan haka ki karanta wannan takardan kawai ramla ki fitar da kanki daga cikin wannan zaman da kike yi na rashin tabbas to idan na karanto wa kaina saki fa sai na kinkimo jaka na kai abin kunya gidanmu alo iliya abokin aikinka yana kusa turo mun shi Na Ka tafka babbar kuskure da ka kawo min wannan takardar ofis ɗina. Kuma bayan ka ce wannan takardar bata da wata alaƙa da ni, saboda haka ka ɗauki takardar ka kai inda take da alaƙa. Kinga, ba na kawo takardar nan bane saboda in sake dawowa in ɗauke ta. Na kawo ta ne danki. Baban Kairat. ka ɗauki takardar nan ka tafi da ita da Allah da Allah ka daina wannan wasa ni wallahi daga yanzu ko duk abin da kake so ka ce kai ba zan ƙara sa maka baki a abubuwanka dan Allah da annabi amma kin bani mamaki ke da kike ta wani cika baki a matsayinki na jaruma a baya yanzu wai wannan takardar take tsoro taki me yasa takardar take tsoro taki wai kai me kake tunani ne Kai kana tunanin ina tsoron wata takarda ne? To kun littafi ma bana tsoro ballanta na wata takarda. Littafi guda ɗaya nake tsoro. Ne ma mai da office ɗinki kamar dandalin 'yan siyasa ko gidan kallo. Yau kuma mai dogabaci shi zai bige da gingedi bai kenan wannan tsarin naka yana burge ni wallahi ni ma kaga shi kenan zan koma irin tsarin ka. sai dai ni ma na koma na daina cin abincin gidan nan ni ma na koma na dinga cin irin naka fruits kawai <laughs> ga wannan rike mana ai zan yi maka bayani yawa <laughs> jiya kamfani sun biya to shine naka to ni da na san cewa kamfani yana biya na dubu goma sha takwas sannan ana cire dubu biyar a matsayin kuɗin mashin da na karɓa ko to amma ban sani ba ko kuɗin ya dawo dubu bakwai ne ai har ƙarin albashi ka samu daga dubu goma sha takwas zuwa dubu ashirin da biyar a matsayina na matarka da 'yarka mun yi amfani da dubu goma sha takwas ga kuma dubu biyar na mashin da ake cirewa so canjin ne muka kawo maka a matsayinki na matata ko ba matata ba ke da yata kun ci dubu goma sha takwas a cikin albashi na ƙwarai <laughs> shi ke nan wannan ku riƙe Allah in mata na gaba ya naga kana min dariya ne <laughs> ko kaga wani abin dariya ne a jikina <laughs> tambayanka nake kana ta yi min dariya ka ɗauke ni mahaukaciya na ga alama Allah kai mu watan gobe me abin dariya akwai wani abin dariya ne a tattare da ni da kake min dariya kuma wata mahaukaciya kuka ke so in yi ke da ya ta kunci kuɗi na sai yi kuka kuma ke me yasa kike da san zuciya ne wannan abin fa kuɗi na sa na siyo kina kuma shure mu. eh to ka ture ni mana ka buge ni ko ka dake ni mana ka san wani abu ni fa a shirye nake ba duk abin da kake tunanin ka yi min duka ko kaɗan ba zan iya duka ba Allah ya tsare ni dan daga hannun da ke ki amma kin san me ke faruwa abin da ya kamata in yi na yi ke kuma kin kasan abin da ya kamata ki to menene <laughs> ka takarda kawai sai a karanta takarda in an isa ba za a eh. karanta ba ba za a karanta ba matsoraci ba shi zama gwani gangan gangan gangan amma faruk wannan ciwon cikin nata shine na farko ko kuma tana yi ne tuntuni ai wannan ciwon cikin nata idan ya tashi wani lokaci su ma take sai ka ɗauka mata mutu ok to wancan magungunan ta yi ƙoƙari ta dinga shan su domin za su taimaka mata ƙwarai da gaske insha Allah shikenan ina ganin ni zan wuce to to gode sosai Allah ya saka Allah ya saka shi ma fara kama ne Ya jikin nan? Ya ai ta ma samu bacci. Ta samu A ah, to alhamdulillah alhamdulillah. Da sambaci bacci kin ga ya fara samuwa. Ko? To ni kuma dare yana nema ya tsaga barin zo ma wuce. Da ma ke nake jira. To ka ga da gida. To sai da samu kenan. Sai da samu. Yawa. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم yaya ya mutane su an jiran nan alo alo an jiran nan alo balaraba balaraba ina mai wayan sun yi riga ya tafi gida yana hanya bai karaso ba hello hello ya naga kina hawaye ko dai hawaye ne suka yi miki waki ne ma ki rage su eh me ne maka wannan wani irin wulakanci ne haka eh ne ita kiranka ne ita kiranka baka ɗauka wayata ba a ƙarshe kuma a hannun mace na samu wayan nan ba kin ga karki min shari ba a hannun kanwata kika ji wayar ba in ce dai kanwata ce amma yanzu wannan magana ke faɗa sai mutane su ɗauka wasu matan maza nake zuwa in nema a wani guri gaskiya ba na san irin wannan to ai ita ma ba muharrama ka ce bace ba dan me zaka je ka raba dare a wurin ta eh dan me zaka je ai wayan miji na ne wayan miji na ne wayan miji na ne eh wayan miji na ne ko mijinta ne ka zo saboda zan fara kan kafin in wuce ofis lafiya anti ba maganan da ya kamata ki min ba kenan ba ina ya faru har ya kai kina biyo shi a cikin gidana a'a na zo ne in bashi wayan shi da ya manta ina sauri zan wuce makaranta wayan shi idan har kina son zaman lafiya ki fita harkar mijina duk ƙoƙarin da kike yi shiga harkar mijina zai kawo ƙarshen duk mutuncin da yake tsakanin na da ke ba nan kashe ne ya kamata ki fara min ba kamata ya ki fara tambaya ta taya aka yi wayan mijin ke kwana a hannu Bana buƙatar tambayan ki komai saboda ba zan yarda da ke ba bari ki san wani abu duk duniyan nan da iyayena ne kadai ba zan iya batawa ba saboda mijina Allah ya baki hakuri anti ni ba zan iya tsaya kina faɗa ina faɗa ba ko ba kuma kina da kima ido sannan kuma a matsayin ki na matar yana ga waya shi in yazo ki bashi ni na baki wayan dama dama ni na baki wayan a'a lafiya nake ta jin hayaniya ina daki ba komai yaya na zo ne in ka maka wayanka da ka manta na sauri zan tafi makaranta shine muke dan hira da anti to da kin tsaya mana ko breakfast ne ko a'a in na tsaya zan iya makara ga waya oh thank you sweet sister Abi أبيت ميت فعله lafiya kin zo kin riƙe yarinya kina kuka wato salon ita ma in ta girma kenan tunanin cewa kuka abin kirki ne ta riƙe yi ko ko kuma a'a yanzu a yi baƙi su shigo gidan nan su zo su tarar da ke da ita haka su ɗauka cewa ina ƙuntata muku ne na takura wa rayuwarku ko gaskiya abin da kike yi ba kyau in ba ka ba me dalilin kuka ki ga in kina da wani dalili me dalilin ki na kuka sai ka tambaye yarka tukunna kairat menene ya faru abba daman kai barawo ne barawo wa ya gaya miki wannan maganar wata ta ce sadiya ta can gidan ta ce wai wai sun saka kallo a tv aka nuno ka wai wai ka saci kuɗi shiga uku kinga ƙarya ne ƙarya take yi babu kuɗin wanda na taɓa sata ni ba ina yaro ban taɓa ɗaukan kayan kowa ba kin ji ko Allah yana ji kuma yana gani ka faɗa wa yarinyar nan cutar da kake Dalar fim baki me fa'ida yin wannan magana gaba yarinyar yanzu tun tana karama ka fara sata kuka duk inda ta je ta zauna sai a ce mata baban ta barawo tarbiyyan kenan da zaka koya wa 'ya'yanka kenan bari ka ji in ba dai ka gyara ba ka zama uba na gari haka za a yi ta bin 'ya'yanka da zuri'arka ana zagin su ana ce musu baban su barawo ne ko da ka mutu ne so ka gyara halinka za ki bani da wannan magana ko ba za ki bari ba kai eh, ba za ka gyara ba gaskiya jikina ya sanyi na ji kunya in Allah ya da daga yanzu ba zan sake ɗaukan kuɗin wani ba haki na wani a ce na tauye shi wallahi na gama ana abin ina zan kai shi na sha wuya yau gaskiya na rubuto miki wannan wasikar ne ba don komai ba sai don mu samu maslaha a tsakaninmu babu shakka na yi kuskuren sayar da mashin ɗina amma don allah ki taimake ni ki ara min kuɗi a jakar ki ki siya min sabon mashin wanda zai taimaka min wajen fitowa aiki kamar yadda kike bukata in allah ya yarda hakan zai kawo ƙarshen zaman doya da manja da muke yi na gode matata a bar alfahari na lokacin da na makaran nan sai na san cewa shakka babu kora ta zaki ni kuma gaskiya saboda in janye wannan korar abin da na zo da wannan wasiƙa kenan saboda wannan bayanin ya kawo ƙarshen duk fitinar da muke samu a tsakaninmu amma sai kika tsorata kika kasa karanta wasiƙar ni kuma da lura da haka sai ni amfani da wannan damar na rika aikata abin da na ga dama kin jure abu da yawa kuma daga baya da na tsaya na lura sai na ga cewa kai samun mata fa irinki da wahala gaskiya wannan shine dalilin da yasa ce bari in gaya miki gaskiya kuma ki haƙuri da abin da ya faru sannan mu ci gaba da zaman lafiya ni da ki kin ji matata da daidai na zaga ni ba zaga ki bane halin ki na faɗa alhamdulillah ina godewa Allah da ka fahimta kuma ka gane gaskiya kuma ina mai maka albishir wani abu Allah ya taimake ka kai da na kawo maka gaisuwa ne na ban girma sannan ina yi wa mijina zawarcin ofis ɗin PRO da yake ƙarƙashin rikon alhaji aminu salihu manaja kin san ke amintacciya ce a gurinmu saboda haka babu wani abu da zaki nema a wannan kamfani namu ya gagara thank you very much sir thank you ah, na gode sosai amma dai sa ina son wata ta fara riƙe min office ɗin na wani lokaci saboda wasu dalilai amma ba za su daɗe ba kwanakin ba za su daɗe ba insha Allah Ramla I want you to feel free feel at home mun baki dama duk abin da kika san zai ki je ki I really appreciate that bari in barka ka huta mu wuni lafiya sa Uh, Nadia, kin zo neman aikin masinja a wannan kamfanin kuma Allah da ikon kin samu na gode ranke daɗe Allah ya saka da alkhairi amin amin amin amin ba damuwa amin amin ah, na ga kuma ke digiri holder ce zan baki riƙon ƙwarya na aikin PRO na wannan kamfanin na ɗan lokuta kaɗan kafin wanda zai aikin PRO ɗin zai zo ya karbi aikinsa. Ah, amma da sharadi ɗaya idan an zo biyan albashi za mu raba albashin biyu za ki ɗau rabi za a je masa rabi babu damuwa da ko ta shi kenan to Allah ya sa a fara lafiya na gode ma sosai saboda haka lokacin yayi da zaka shiga ofis ɗinka na PRO PRO kuma ni a ofisin PRO wallahi saboda farin ciki ma na rasa abin da zan ce miki na gode miki na gode miki hmm. ba komai ka san wani abu hatta aikin da nake yi don san da nake maka zan iya bar maka shi Allah sarki ta wannan ka rike wannan kuma menene gidanka ne ta kuma dawo hannunka Ka kakadin gidana ne wannan Kwarai kuwa. Na saye shi a lokacin da kotu suka kawo rigima a kan shi. Sannan kuma ni na turo waɗanda muka nemi haya a hannunsu saboda mai hayan a hannunsu. <laughs> Na gode. I love you. I love you too. Bari jin haɗa maka ti ɗinka. Ya kamata. Kina <laughs> so.